gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mutum VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma Salihu Garba. A matsayinsa na bakon namu na yau sai ni Usman Ahmad kamara an sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau Laraba 19 ga watan Satumba shekara ta 2018 za mu ci gaba da maganar makon jiya ne na neman sanin dalilin da ya sa 'yan China ke gaggawar zuba jarinsu na kasuwanci a kasashen Afirka. ya zama dole masu hannu da shuni su dawo gida su masu zuba jari ta yadda kowane bangare na tattalin arziki da kamfanoninmu zai samu ingantar da za a ce ya yi kumari a kuma samar da aikin yi ga mata da samari sannan ko ba komai ma sarrafa bukatunmu na yau da kullun din da a da sai mun fita waje idan muna da marmari ko marari. To a makon jiya idan ba a manta ba muna tattaunawa ne da abokin aikin Malam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tai wanda yana taɓa al'amuran kasuwanci ko kuma arzikin ƙasashen duniya har ma da na aljihu ku kanku. sannan kuma daga nan sashen hausa na murya amurka ake gabatar da shirin sai kuma mai fashin baki ne akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki inda yau za mu ci gaba da tattaunawar tare da shi idan kuma mun samu lokaci za mu waiwayi farfesa buba na maiwa dan kasar nijar kuma malami ne a jami'ar adidob da ke senegal za mu waiwaye shi mu ji ya kasashen renon faransa ke kallon wannan lamarin na kutsowar china sawa zuwa kasashenmu na afirka to muna nan tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota sannan kuma ɗan iya shi ma da yadda fa yake kallon lamarin ya ƙara cewa wani abu don samun mafita. To bari mu fara jin ƙarin amsoshin da kuka aika mana makon jiya na tambayar da muka maku kamar haka. Shin kuna ganin da gaske ne da aka ce mutanen ƙasashen ƙetare kamar su ƙasar China sun mamaye ƙananan sana'o'i a Afirka? To sakon farko ya fito ne daga Binta Women Leader Doguwa. Ta ce tabbas yau da gobe wannan abin haka yake saboda ko a nan Kano ma duk mafi yawan 'yan kasuwa 'yan China ne <laughs> kuma ah, kullum burinsu shine karbe ragamar kasuwanci daga al'ummarmu cikin gida. Mm-hmm. sai sako na gaba inda ya fito daga ibn abdallah bajudi allah sana faɗa wannan sunan ne mm. inda yake cewa wannan ko shakka babu china ta mamaye kasuwancin afirka duba da yadda suke rangwame kan kayayyakinsu da suke kerawa. sai kuma umar adamu katagum ya ce tabbas 'yan kasuwar kasashen ketare sun yi matukar da fifi a wasu kasuwanni a nahiyar afirka musamman ganin yadda 'yan china ke cin karensu ba babbaka a kasuwannin kano To sai barista Hassan Grema Maska shi kuma cewa daga karamar hukumar Macina yau kan muna tare da ku ta rediyo domin mu ji wannan lamarin. To sai kuma Safiyanu Gumal zangon daura ya ce yau da gobe wannan batun gaskiya ne tuni China ta mamaye kananan sana'o'inmu na Afirka saboda ko ina in ka kula ta shugabanninmu ma na Afirka. ko saboda halin ko in kula ko in kula mm, na shugabanninmu na Afirka irin mm. basu damu ba. Mm. sai sakon na liliya makuku sani makuku inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan magana haka take duba da duk wani abu da ka gani sai ka ga made in china sai kuma kinunu sani yusuf uh, yunusari ya ce fatan alheri gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe mai farin jini ku tashi lafiya To sai Abubakar kawu girgir cewaye hakika wannan haka yake don haka akwai don haka akwai kalubale a gaban shugabanninmu na Afirka matukar dai gaske suke na ikirarin za su bunƙasa da hadar kasuwanci da kuma masana'antar ƙasashenmu. Sai Shehu Adamu da ya ce, "E haka ne duk sakacin shugabanninmu ne da mu kanmu hakan ke haifarwa." To sai Abdurrahman Aliyu Balkore inda ya ce, "Eto, eh hakika wannan magana akwai ƙanshin gaskiya a cikinta duba da yadda wasu ƙasashe suke ta ƙoƙarin mamaye mana albarkatun ƙasa da sunan ƙulla kasuwanci. To sai kuma uh, saƙon Ibrahim Abdu Abdullahi ya ce, "Salam yau da gobe, tabbas ana iya cewa kasashen ketare sun yi kaka gida a ƙananan sana'o'inmu na afirka duba da halin ko in kula To sai Musa Sale Fatuskum inda ya ce wannan ko shakka babu domin yanzu idan ka je Kano ko Legas ganin su kake ko ina. kamar garinsu. <laughs> Sai garba na halikan ba kebi ya ce, eh tabbas wannan abin haka yake musamman ma idan ka duba yadda a halin yanzu a jihar Kano da Legas da Abuja akasarin 'yan kasuwa masu shanawa duk 'yan China ne. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta taimakawa 'yan kasuwa na cikin gida da ba su kulawa domin ci gaban mu Najeriya. To sai Nusa Tanko Bani baka, shi mm. kuma cewa in ba china anya kuwa mu al'ummar kasashen afirka za mu sha kuwa To hmm, sai <laughs> sakon karshe Sani baburo na faɗa a Gombe ce, Salamu alaikum yau da gobe, sun mamaye kananan sana'a a nan jihar Kano, Legas da makamantansu ku tashi lafiya. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To daga sakonnin da kuka aiko din sai mu ce mun gode sannan kuma sai mu leƙa shi ma faɗan iya ya sake tuntuɓar isa na ikar kan wannan lamari dai da a makon jiya ma ya yi magana. zugum na iske ɗan iya yau kamar yana wani dogon nazari na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka kamar wanda aka yanke wa hukuncin ɗauri ya ce kai dai bari na ikar matasanmu da mata da madansu ne na gansu cikin wani irin garari saboda ba su da wani aikin yi sai yawo da ƙaton buri wanda gaza cika wannan buri ne ma mafi akasari kan jefa su gidan yari shine fa nake ganin ya zama dole masu hannu da shuni su dawo dawo gida su ma su zuba jari ta yadda kowane bangare na tattalin arziki da kamfanoninmu zai samu ingantar da za a ce ya yi kumari a kuma samar da aikin yi ga mata da samari sannan ko ba komai ma sarrafa bukatunmu na yau da kullun ɗin da a da sai mun fita waje idan muna da marmari ko marari musamman dai ɓangaren wutar lantarki da ruwan famfan da a yanzu dai a gaskiyar magana sai dai haƙuri na ce gaskiya kuma ɗan iya yau kam ka zo da magana mai ƙarfi ko da yake dai idan mutum ya faɗi gaskiya game da irin wannan batu sai a ce yana neman cin zarafi amma gaskiyar ita ce ni ma na daɗe ina wannan ko korafi ta yadda attajirai da 'yan kasuwanmu suka gada tunani mai zurfi game da yadda za su taimaka wajen kawo wannan ƙasa tallafi musamman ma dai a ɓangaren manyan bukatun da 'yan ƙasa suka fi da fifi irin su wutar lantarki da ruwan shan da idan ka ce gwamnati ta gaza ba mai ce maka kayi ƙazafi don kuwa duk dukiyar da aka nutsa a waɗannan ɓangarori ka iya cewa sun nutse a wofi kenan kafa kamfanoni masu zaman kansu a waɗannan ɓangarori sauri shi zai fi domin kuwa kamfanonin za su dinga karɓar kuɗi wajen masu moriyar abin da suke sarrafawa ita gwamnati kuma ta rinka bin kwakwafi dan ya ce wannan kuma to gaskiya ne ba wani ragowar cin musu don idan masu kuɗin mu suka shigo Najeriya don duba harkokin rayuwar mu suka zuba jarin su to zai zamar musu kamar su ma sun buɗe asusu wato idan sun buɗe kamfanoni masu zaman kansu don kawo wutar lantarki da ruwa ko na aiki to dole fa 'yan ƙasa su biya su kaga kenan babu batun damban dumbuzar dukiyar ƙasar da aka saba yin mursu domin dole ne waɗanda suka yi jerin jirinjan jibge jarinsu a ƙasar su kula da dukiyarsu sannan su 'yan ƙasar da aka bai wa aiki a kamfanonin to dole su yi aiki babu na ƙasu sai dai kuma dole masu hannu da shunin kada su yi gangancin tunanin ɗan ƙasa ya zama wani kamar su su su domin kuwa dole ne kaya ko aikin kamfanonin kuɗin da suka kafa ya yi daidai da kuɗin da aka biya su ta yadda masu kamfanin da ma'aikata da masu bukata kowa zai ji an biya mai bukata saboda ya gamsu. to mun gode dan iya sai mu ce to sai kuma an Allah kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya to dole sai menene yake gaba to a makon jiya muna tattaunawa ne da abokin aikin mu malam Salihu Garba mai gabatar da shirin mai gabatar da shiri a nan sashen Hausa na muryar Amurka inda mm. shi kuma ne mai sanin fashin mm. baki akan harkokin tattalin arziki. Haka yake to mm. yau za mu dora daga inda muka tsaya a waccan tattaunawar barka da shigowa Malam Salihu. Yawwa sannan idan mun samu lokaci za mu tuntubi ta waya kenan farfesa bube na maiwa mm. saboda mu ji ta bangaren kasashen renon faransa yaya suke kallon wannan al'amari sannan kuma yana ci musu tuwa kwari aka yadda yake ciwa kasashen misali na najeriya da makamantansu eh, to malam salihu makon da ya gabata in baka manta ba mun tsaya muna tattaunawa akan wannan abu na maganar tururuwar yan kasashen waje musamman china mm. a cikin irin su najeriya niger kamar da makamantan irin wayannan kasashen da me za ka dora mana yau e to sai mu duba me yasa canawa suke tururuwa zuwa kasashen afirka mm. na ɗaya ma dai eh, kamar doka ce a ƙasarsu mm. Mm. cewa kowane ɗan china ya ƙoƙari ƙirƙiro da wani abu domin ya sayar ƙasar waje aka a samu kuɗi kuɗaɗe suna shiga ƙasar to abin da suka sa gaba shine ko da ma za ka sayar da abin da ka sarrafa ƙasa da abin da ka kashe kafin ka yi shi mm. Mm. wato below uh, eh. uh, production cost kenan Ka kaje ka sayar mm. ita gwamnati za ta cika maka sauran cire eh, kwarai Ka je ka sayar ka sarrafa kaya ka fita da su ka sayar da su kuɗi ya shigo ƙasar shine kuma kafin cana da wannan matsayin ai ta shekaru ashirin da ta rufe boda ɗin da ba mai shiga ba mai fita ba ta da hulɗa da kowa a duniya kafin da bude gwadanta ta ce mutane su zo mai shigowa mm. ta daga ta tara duk irin abubuwan da ke son ta tara ta sai da ko ta yawwa ta samu samo wasu ilimi wurare daban-daban ta kafa nata masana'atun ta yi so mai kere-kere mm. ga kuɗi ta tara sanan ta bude da mutane suka so mai shigowa mm. to yanzu da mutane suka shigo a tattalin arzikinta dai yana haɓaka mm-hmm. ita ce tafi kuwa kamar sayan mai ma a duniya yanzu don mm. saboda masana'antunta mm. eh, da haka dole ƙasa ba ta kuma ci gaba idan ba ta da abokanan cinikayya mm. kasuwanci shine abu ka sarrafa a ƙasarka amma ka sayar a waje ka kuma ciyar da kasar ka yan kasar su gamsu wato abin da ka sarrafa ba wai za a je su nemo a waje ba za su samu a gida amma kuma kai ma kana sayar a waje kana samun kuɗi to yanzu china abin da take so kasuwa mm. ko ina kuma ta samu kasuwa za ta tafi mm-hmm. kuma abin da ke faruwa kasar ta san cewa kasashen turai yanzu mm. kashin sha su bushewa afirka mm. me yasa shi haka idan britain ta fita daga daga nahiyar turai za ta nemi sabbin kasuwanni mm. Mm. kuma abin da za ta yi shine za ta tunkare kasashen da ta rena mm-hmm. mm. kamar irin su Najeriya Najeriya ce babba kasa ga kuma Afirka ta kudu ga irin su Ghana irin su Kenya irin su Uganda manyan dai manyan kasashe haka da suke suke iya tsayawa da kafafunsu China a Britain za ta je wurin to kafin Birtaniya ma ta kai China tana son ta za kafafunta a ciki waɗannan kasashen. Don ta riga ta kenan. Don ta riga ta kama. Mm, to Malam Salu kafin mu ci gaba muna tare da Farfesa Bube na Maiwa wanda zan so in ji bangaren irin 'yan kasashen su ko da minti uku zuwa biyar mu bashi mu ji me zai ce sai mu dawo mu ci gaba da farfasa har da abin da zai ce. Eh, to na san Bube na Maiwa yana nan kan layi. Salamu alaikum Farfesa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To ga mu cike da zauri. Ga Barka da shigowa wannan fagen Professor. Barka kuna lahiya ina gaida mamman sani. Eh yau muna tare da Salihu Garba eh. <laughs> Eh, Salo Garba yake? Eh, eh Garba. Mm. Eh, Mama Sani na ji. Ah, ah. Ah. <laughs> To, Malam Bube yawanci a magana da muke shi shi Malam Salihu san da yake harkar tattalin arziki filansa ne nan ma, mm. kuma shi ke gabatar da shirin da rashin tayi na nan murya Amurka. Shi sa muka ce, to bari yazo zo ya fasa mana baki mu ji maganan kasuwancin nan na maganan canisawa a kasashen mu na Afirka. Shin ku kasashen da kuke renan Faransa a matsayinka na malamin jami'a mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa yaya kuke kallon wannan al'amarin za mu baka kamar minti hudu zuwa biyar ka tattauna mu eto eh na ɗaya dai shine cewa yau ƙasar china dai a cikin ƙasashen mu tsahin eh, ronan faransa ko kuma ce wanda faransa ta ma mallaka mm. to yau china ta zan babbar kishiya da ƙasar faranshi mm. domin me yasa mu dai an san masu karamin karfi ne to sai china ya zamanto duka abin da take kawowa na kasuwanci ya hira husa kai ga irin abin da ƙasa horashi take shigowa da shi na kira ne ko na saƙa ne kowane iri dai ne mm. to wannan yake sa mutane yau duk sun mai da hankalinsu ga kaya irin na cana to amma abin da muke so in kwatanta ma jama'a shine cewa mm. wata rana akan mm, aron bakin cana a ci mata albasa ai ba cana kadai ba ce mm. wato kasashen asiya yawancinsu duka yau sun mai da huska a nan nahiyar afirka tun ba kasashen mu ba eh, masu aiki da yaren faransanci su ne kamar su kasa irin su thailand eh, mai kawo shinkafa irin su birmania mm. irin su indonesia mm. kai har zuwa ƙasa irin ta philippines to kun san mm. kamar yadda su ba sa iya bambanta wani zamanin baki da baki to mu ma nan ba mu iya bambanta su a cikin su akwai yan korea akwai kuma yan taiwan sun yan taiwan su suka yawa eh, mm-hmm. to yanzu abin da suka mai da gaba shine cewa kamar yadda shi malam salihu ya faɗi wata abin ya wuce ma kama yanayin kasuwanci yau so ma suke su zo su zauna a nan cikin kasashenmu sai kaga mutum na cana mu dauke shi akan cana kin eh. ba ba da a ce da bisa cana ake eh. sai ga mutum dan kasar cana ya zo nan kasar mu hmm. sai ka tarda shi yana tuya kosai na je kasar hmm. kamaru na gani na ga inda dan cana yana tuya waina hmm. eh, a kasar senegal akwai wani santa da ake ce ma ale de centenaire idan aka je can ba abun da ake gani sai yan cana suna sai da yadi kuma suna haska sai tuba wanda ya zamanto kasar senegal kawai ne ainihin shi kuma bai fita daga kasar ba mm. wato ƙanana aiki irin namu nan nan kasashen namu wanda mu 'yan kasashen mu ba so mm. su yi sai kaga suna tashi suna kwasa hamada wato mm. matasa to wa'annan irin aikin ne yanzu kenan suna watsowa suna shigowa cikin kasashen mu bancin sun yi aƙida irin ta bishiya ko in ce ta kunkuru wato kamar yadda mm. malam salihu ya faɗi sun naɗe sun rufe ba shiga ba huta mm. to yau sun buɗe gaba ɗaya mm. har mutanen suna huta suna zuwa irin ƴan ƙananan aikin da muke babban maso mu yi to su suna yi alhali abin darasi ne babba wato cewa kamar ta wannan fannin ana cewa nan nahiyar afirka ba aiki to akwai aikin tun da su in suka zo su su suna samun aikin da suke wanda ban mason shi su suke yi mm. to wannan kuma ya nuna cewa yau matasa mu tunda wannan filin na matasa ne mm. yau matasa mu ya kamata su su yi nazari wato maimakon ma suna neman zuwa turai kin yanzu yan asiya ke shigowa kasashen mu mm. suna arziki suna taya idan kuma gan suna shigowa kenan akwai abin da suke samu na arziki ko kuma wanda yake amfanin su na'am me yasa mu matasan mu kamar ba sa tsaya su yi wannan aikin alal misali yau sai ka tarda matasa a nan jamhuriyar Nijar ko kuma a ƙasar Senegal da safiya ta yi yaro ɗan shekara goma sha bakwai mm. zuwa ishirin da biyar ya fito a kan titi baitin ya nemi karin safiya ga iyayen shi mm. ya fito a kan titi ya yi zamana ya ɗauko butar shayi ya aje mm. da wannan eh, murhun na da shayi yana jira wanda za a zo ya bashi dala ashirin sai wannan shayin ah. idan dare ya yi kuma basta komi sai ihu to wannan su yan tana basta haka nan alhali akwai aikin yana da ɗimbin yawa to a mm. nan gaba ma in ba yi anniya ba mm-hmm. in ba yi anniya ba za ka fara ganin yara ƙanana Mm. baƙaƙe amma da ido kamar an yanka wato ido irin na mutanen tana. Mm, mm. Wato sun fara hayayyafa da auratayya. Madalla to ina ganin cewa idan ba aniya ba a nan gaba haka za a fuskanta saboda mu matasan namu suna nan suna tararewa waɗanda ke jin karin suna tararewa suna gwamnan tura waɗanda suna mutuwa a cikin teku waɗansu kuma suna mutuwa a cikin hamada. To wannan su ba su bibin wannan kawai sai su zo aikin da ma ko na ma na kwasa shara ne su za su yi. To mu kun ban masu yin wannan. Mu sai gudun ma kasashen muke yi. Eh, to, gudu muke. To, yanzu kan in sallama da kai, a ƙarshe me yasa kwanka a matsayinka na masanin harkar kasa da kasa ga shugabanninmu na Afirka? Kafin mu koma eh, kasa. Eh, lalle ita hulɗa mm. ƙasa da ƙasa mm. idan aka ce hulɗa ce wato wa'ancan ƙasashe waɗanda mm. suka yi mallakar mu yau dai mun ga ba wata riba ba muke samu gare su lalle ƙasa duk wadda ta zo in ta kulla hulɗa da ku ta tono arzikin ƙasa ne ko kuma ta bunƙasa arziki ne na bisa ƙasa lalle riba ta take nema mm-hmm. to amma yau ya kamata a ce mu raba hannu a kasuwanci idan ka raba hannu hmm. to za ka ci riba abu amma ka tsaya ga mutum guda shekara fiye da hamsin hmm. kai baka ci gaba ba kawai shi wanda yake da jari shi ne yake ci gaba kai kuma sai ci baya kake yi to hmm. ina ganin cewa wannan shi ne kira ga kamar ma'ikanta namu na yanzu ko da basta so a faɗa musu basta so ana gaya musu irin wannan zanta maimakon su je a ba su dan alawu cikin dan eh, abin da suke samu idan ƙasa kake so ta bunƙasa so ka raba hannu kana ce Eh, eh, amurka ce ko kuma kasashen turai ne ko mm. kuma kasa kamar india ko mm. kasa kamar brazil ko ma kasa irin ta najeriya na mutum da muna da kasashe wanda ke tasowa kamar yanzu jamhuriyar niger mm. ba abin da za ta iya yi muddin ba ta hada da najeriya ba ne to ko kuma afirka ta kudu wato kamar abin da ake ta hulɗa tsakanin kasashe da yawa ya ba kai da mutum guda umma uku biyu kamar yadda hausa ke faɗi a guda sosai To mun gode sosai Farfesa Bube na Mun gode Farfesa. Eh, da fatan za a... Ne ke da godiya. Yawwa za mu lalibe ka wani lokaci mun gode. Amma a gaya ma Fulani da bare bare ba su bani sharata ba. Ai oh sharata. <laughs> Ka bari zan yi magana na sauka kasa tunda muna da bare barin a gida sai in gaya musu. <laughs> Mu da Fulani mu yi shiru. <laughs> To ji. To a huta gajiya Bube na to gode sosai to malam salihu ka ji maganar da bube ya yi gaba daya matsayin ah, ƙasa da kasa kaji inda ya kawo misalai da kasashen duniya hmm. to abin da nake son mu mai da hankali a kai wasu abubuwa ne guda hudu na daya ana maganan cewa yan china din nan suka zo suna yin ayyuka ya ci ma ya faɗa kamar yadda ka hmm. faɗa za su yi ayyukan da mu ba ma ma iya yin sa misali sai sa sai su zo da ma'aikatan su amma kuma wasu masana ko kuma wasu masu bincike suna ganin cewa ya danganta da irin yarjejeniyar da kasar nan ta kulla da su ne kamar kila kasashen mu ba sa iya yarjejeniya da su cewa to ko da kun zo za ku yi kamfanoni a kasan mu to dole ma'aikatan mu ma'aikatan kasan mu su ne za ku kuma ku biya haraji a nan haka ne kafin mu jin zuwa eh, eh, ka taɓo magana mai kyau domin eh, har yanzu dai a Najeriya ba mu sani ba akan ce wai idan za ka kafa kamfani kaso kaza na kasa kaso kaza kuma naka mm. amma irin jirar da ake yi da china mm-hmm. kaga irin gine-gine da suke a kaman eh, layin dogo da suke a mm. abuja mm. Eh, duk ma'aikatan nasu ne mm. kayan aikin nasu ne su ne supervisors su ne laborers kuma laborers din za su tabbatar cewa ba ta ce sun su tabbatar cewa ba sa ma hulɗa da 'yan ƙasa to sai gwamnati sun gama aikin su sai su koma to wannan ya danganta daga irin yarjejeniyar da aka yi da su ai bari mu baka misali mhm. ita yan china suna kwararowa mhm. ai ba tasowa bane suke yi da kansu kwararo su zo kasan mu mhm. a'a akwai tanadi da gwamnati ta yi musu mm, iri eh, na tallafa musu mm. ku za su fito sa samu tallafi. Gwamnati na gayyato su? Gwamnati kana son ka je ka nemo mm. aiki waje domin ka aiko da kuɗi gida za a tallafa maka. In kuma na abu kake son ka sarrafa ka sarrafa waje za a tallafa maka mm. Eto. Eh, oh gwamnatocinsu gwamnatocinsu mm. so mm. sun samu eh, irin namu da suke tafiya kara zube su je su mutu a cikin teku ba wanda ya sani ba ruwa amma su kasar su ba za su yaka nan ba duk da wai sun fi mu yawa kuma akwai matalauta cikin nasu amma za su koyi aiki su sarrafa wani abu su tayi su ce za su je waje ga taimakon gwamnati mm. so ba wai suna tasowa ba ne banza wofi hey. Eh. abin da kuma ya kamata gwamnatocin mu su kenan mm. bisa ga masu zuwa aiki daga china din da aka ce in sun zo suna su ne suke komi ai ya kamata ce akwai wasu ayyuka da bai kamata ce ma dan china yayi ba mm. mm. misali misali yawa ka ce in kana sarrafa irin wani abu na ka kisa da kasa eh, kana kawo su mm. Mm. ya kamata ce ka kawo su ne 'yan ƙasa ne za su ɗauka su je sai da ba ma za ka shiga kasuwar ba. Kila su mm. sara 'yan ƙasa Za ka sara za ku je can shago visa su ya kamata yanzu gaya musu cewa ka zo ne kai ne za ka kai ne kana maimakon ka turo da kayanka daga wata ƙasa ka kwaso amma shago za ka shiga ka bude shago a zuwa sara a zuwa mm. kuma wannan za su taya ka sayar da kayan saran ma ba wai yan yan kasa ya kamata ka dauka mm. mm. si wannan si wannan ba za ka shiga kasuwa ban da ake balanta ma kan yarjejeniya ma ka san menene farashin da ake sarwa a cikin kasuwa ba mu da wannan su yan jana za su shiga kamata ta kano za su shiga kano su bincika nawa ne retail price na wannan shiga kantin gwari mm. sai su eh nawa ne ake kwaya ɗaya na ake sayar da shi mm. sai su duba a nasu farashin idan sun sayar maka da idan sun maka haka riba nawa zaka ci mm. kila sun sayar maka da wannan naira ashirin eh, makon da ya wuce ka samu ka samu kamar riba naira biyar to in ka koma wurin shugaba zaka saya zai sayar maka naira goma sha takwas ya karyar da farashin eh, ya karyar da domin ka samu naira biyu kai in kuma baka saya ba haka zai iya shiga kasuwar ya ma sayar da shi ne da goma sha biyar. Saboda lokaci Malam Salihu uh, Bahaushe na cewa da rashin uwa ake yin wa ɗaki. Misali menene mafita idan har china za ta zo ta kawo irin wannan tayin mutane su suna ganin cewa ga arziki ya zo musu amma kuma gwamnatocinsu su a kasashen mu basu yanda ya kamata mutanen kasar su mora ba to yaya 'yan kasa za su eh, ya ko za su yi in babu kariyar gwamnati kana ji mm. ya za su babu kare mm. gwamnati mm. ai kasuwanci ba ya ci gaba ba dokoki wato sai gwamnati ta shiga sai gwamnati ta shigo aikinta kenan ita ta ba da ka'ida ga abin da za abin da za yi wannan abu za yi ba kuma doka ta kare ka in kuma ka karya a tume ka. Mm, daula akwai magana yanzu daga najeriya ai ba zan yi ɗauko kaya in kawo shi amurka in ce zan sai ba kai tsaye ba mm, zai yiwu ba eh, eh. Mm. to amma kuma akwai maganar irin kamar daula zaka yi ana maganar toshiyar baki kuma mutanen mu an ce suna da san toshiyar baki su kuma akwai bada toshiyar baki da gaske ne wannan ku ne masu da gaske ne mana don ka in ka saurare shirin da muka yi akan kano toshiyar baki sai su dauka yanzu idan idan kai wani abu da dan china a kano mm-hmm. zai fi ka gaskiya me gaba da kai ga gaban hukuma shi za ba gaskiya ba za ba gaskiya domin kowanne su ya san su mm-hmm. kowanne su yana ba su abubuwa musamman lokacin sallah ga mm-hmm. kudin rago ga shadda wannan abawar gida waɗannan ayi ma yara shi dan Najeriya ba zai maka ka ba sai ta alheri ake ba mm. eh to eh, amma kuma suna baran da manufa mm. da manufa in wani abu ya taso ku ne za su ku yan kasan za ku kare su eh mm. salo garba bari mu dan shakata kaɗan da wannan kidan sai mu dawo mu kulle shirin mm. mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta to gargaɗe mai gina ra ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na

sararin nan ko ake ya marma ya tafe muddin yana gina ramin mugunta. gina mugunta. Allah ya je kamar riga ya mamman shata. Mm. Mm. To, Malam Salo a cikin ƙasa da minti ɗaya ko minti ɗaya menene saƙonka? eh saƙo na yi ga gwamnati da 'yan najeriya mm. da gwamnati da mu 'yan ƙasa mu zama masu kishin ƙasa domin idan babu kishin ƙasa ko an yi dokoki ba za a kare su ba mm. domin ba buhari bane zai ce amma yin doka yau zan je kano tabbatar ce an yi akwai wanda aka sa ma'aikata su ne za su kare ne. don wata rana ma suna hada eh, baki da yan ƙasa. Ah, ba ma suna hada ba suna yi ne mm. idan kin ji wani interview da muka yi da commissioner commerce na kano mm. Eh, alhaji rabiu suna yan kasa ne suke hada baki da canawan su je su kama masu shago su je su kama masu shago su zauna suna a kamar su ne suke da kayan mm. amma dan china da yake da kayan na can ciki da dan burga mai na yana eh, zaune yana nan hankali kwance yana duba abin da ke faruwa to karshe dai sakon ka kishin kasa kishin kasa mun gode sosai malam salihu garba sai wani lokaci za mu sake lalubar ka yanzu kan a madadin daula salim sai kuma wanda shi kanshi yana zaune yana ta sauraron mu wato bala hafizu sai mu ce mun gode sosai daniel brown da injiniya eh, na yau mr skills har ma da bunsa muke cewa mun gode usman Ahmad kabara ne a washington dc nake cewa allah ubangiji ya kai mu gobe kar a manta ana iya shiga duka shirye-shiryen yau da gobe da ba a ji ba a ji sa ta www.voahouse.com sai allah ya kai mu